بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانكسنا وفرشت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddare mu da haduwa wannan gari na tungarerai a cikin wannan wa'azi da aka dade ana so a sa lokaci da za a yi shi Allah bai kaddara ba sai wannan lokaci to muna yi ma Allah godiya da ya kaddare mu da wannan haduwa a karkashin wa'azi da walima a wannan gari na tungarere a wannan rana wato yau ranar lahadi sha uku daidai ga watan takwas hijira maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai daidai Allah mana roƙonka bai annana na shaɗu annaka an tallahu la ilaha illa anta al'ahadu sama da labi lam yalidi wa lam yulade wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu amin Allah mana roƙonka Allah ka ƙara mana imani da lahiya amin Allah mana roƙonka ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya amin ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa amin Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta mahaifanmu amin mahaifanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta mahaifansu amin ka gafarta kakanninsu ka gafarta mayannai da ƙannai da ɗiya da iyali da zuriya amin Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu tare da su amin Allah mana roƙonka mu. Allah ka ƙara musu lahiya amin ka ƙara musu imani Amin. ka sa su ma marasa lahiya suka warkar da su ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu amin ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da ƙannansu. amin Allah ka sa aljanna makoman amin Allah mana roƙonka ba asma'ika na sanatiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su amin Allah ka sa mu ci onhanin amin Allah ka sa su zama ni'ima ni'imarka gare mu da rahamarka amin Allah kakka bari su zan hitina kakka bari su zama azaba gare mu amin muna roƙonka Allah ka sa musu albarka amin muna roƙonka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada amin Allah kai manyan manyan malaman musulunci da so masu tsoronka amin manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da so masu tsoronka amin Allah ka sa aljanna makoman mu tare da amin muna roƙonka Allah waɗanda suka gayyato mu a wajen wannan taro muna roƙonka Allah ka sa musu albarka amin ka ƙara musu shari'a gadiya da su. amin ka fake musu iyalin su kowane lokaci amin ka sa aljanna makoman mu tare da su amin wannan gari na tungarare muna roƙonka Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya wannan gari na tungarare ka kara mai kwanciyar hankali da natsuwa yaran nan da muka gani ga sunan tarshe a cikin wannan gari Allah ka kara musu shirya Allah ka sa uwayen su ci unhane abin su Allah da albarka sunayen ka ka kara arziki da wadata cikin wannan gari ka kara noma kuma ka kara ma noma albarka da albarka sunayen ka ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makomanmu wannan karamar hukuma wato ta argungu mana roƙonka Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin Allah ka ƙara mata kwanciyar hankali da nutsuwa amin da wata hituna wadda aka jin tsoro Allah ka kawo mahita gare ta amin Allah ka ba da nutsuwa da kwanciyar hankali amin mana roƙonka Allah bai asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya amin kowane bangare na wannan jiha Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya amin ka ƙara mana kwanciyar hankali da arziki da wadata da ilimi mai amfani saboda albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya amin arewan nan tamu Allah ka zaunar da ita lahiya amin ka gusar da hitina ka gusar da tashi hankali ka gusar da tsoro Allah ka gafarta mana abubuwan da muka ji da waɗanda muka gani da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka busar da su Allah laihukan da muka yi ma ka jarraba mu Allah muna roƙonka ka shirya mu ga hanya amin Allah ka shirya mu ga hanya kuma ka gafarta mana ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka da albarka sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya amin Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya. Amin. Ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ba su lahiya da zaman lahiya. Amin. Musulmi inda duk suke ka ba su kwanciya hankali da natsuwa. Amin. Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana. Amin. Dowa da al'amurra suka kasancewa mun roƙe ka Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe. Amin. Wannan tsayuwa ta mu muna roƙonka Allah ka sa mata albarka. Amin. Saboda albarka sunayenka abin da duk za mu yi ka sa mai donka. Amin. Abin da duk za mu bari ka ka samu bari saboda kai wa duka Allah ka azurta mu salati da kuma mutaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda rahamarka Allah ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna muhammadu sallallahu alaihi wa cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta ne amin saboda albarka sunayenka Allah wa'anda ba su da lahiya cikin mu Allah ka warkar da su amin Allah wa'anda ba su da abinci Allah ka ba su abinci amin Allah wa'anda kuma bashi aka su ka ba su abin biya ka taimaka masa kuma su biya amin Allah ka kai mu watan ramadana amin ya Allah ka kai mu watan ramadana amin ya Allah ka kai mu watan ramadana amin kuma cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali amin saboda albarka sunayenka amin ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin wuta amin Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mu daga azabobin wuta amin ya Allah ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin amin da mu da uwaye da uwayensu da da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya da masoya baki saboda albarkar sunayenka Allah kakka mota. Allah kakka samu wuta amin saboda albarkar sunayenka Allah ji kunkunan mu ba su iya hankuri da wuta Allah kakka samu wuta amin Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana amin duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su amin da ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana su amin abin da duk muka tsoro ya Allah ka kare mu amin ya Allah ka kiyaye mu amin ya Allah ka kare mu amin ya Allah ka kiyaye mu da wani hara amin ka gafarta mana Allah ka yahi mana amin ka mu alheri duka kuma ka kare mu daga sharri duka bayan haka nan kuma Allah subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala ya ce ma ما كان li ليبر mu'minina على ma أنتم alayhi على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكما على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله الله بكفن تيلي ذر المؤمنين ينا كان متعني مؤمني واتو مسلمي على ما أنتم عليه قابل لكوك لسقريش با حتى يميز الخبيث من الطيب سيارة ربي وإن دبا نقري بدك نقري yan uwa musulmi idan kuka diba za ku ga wannan rayuwa ta mu kun ga halin da muke ciki na yanzu dore ba shi muke ciki ne ba dori muna da nasuwa, muna da kwanciyar hankali yaranmu suna samun tarbiyya ta kwarai matanmu suna samun tarbiyya ta kwarai muna samun rayuwa mai kyau muna da nasuwa, muna da kwanciyar hankali komi dare sai ka tashi ka ta inda duk ka so ka kwanci to kuma kun ga abubuwan sun canza Allah ya ce to dama Allah bai kasance yana kyale mutane bisa ga abin da suke bisa gare shi ba hatta mizar khabisa min at-tayyib sai ya rarrabe mutanen da ba na kware ba daga na kware saboda haka ƴan uwa musulmi duk abubuwan ga da kuka gani da wanda kuka ji wanda kuka ji da wanda kuka gani don mutanen da kuka ganin suna wa da shemu ko can dore akwai su amma Allah da iko ne da mun ka bi Allah sai Allah ya tsare mu yanzu kuma da mun ka sake shi kowa ya ɗauki son rai ne ba a zuwa makaranta ba a koyon karatu ba a tambaya kowa abin da kawai ya samu gaba shi ya samu gaba sai Allah ya kyale mu da abin da muke ciki ne saboda haka laifukan ga da kuke gani muna aikatawa sun yawa jama'a mai tunani kowannen ku akwai halar wadda kowa ya santa akwai haram wadda kowa ya santa akwai kuma halar wadda mutane guda guda suka santa akwai haram wadda mutane guda guda suka santa jama'a abinda kun ka san baya da kyawu jama'a yi kokari a nisance shi jama'a duk abinda kun ka san baya da kyawu jama'a yi kokari a nisance shi duk hita na gada kuka ji ba laihin kowa ba ne Allah baiwa kowa azaba da laihin wani Allah baiwa kowa azaba da laihin wani duk abin da kun ka ga muna samun kan ciki ne, laihin da mun kai ma Allah Allah ya ce ba ya kyale mu haka na hatta ya mizar khabisa min at-tayyib sai ya rarrabe musulmin da ba na kwarai ba daga na kwarai ta hanyar jarrabawa ta hanyar ayyuka na kwarai ana gane na kwarai a gane wanda ba na kwarai ba jama'a ku yi makanku tunani ku yi fitiya kiyamun laili ku rika tunani ku gyara abin da kun kasan kuna yi wanda ba ya da kyawu kamar wanda mai wa'azin ku ya san hali ne duka kun san halin ku kuma to kowa ya yi kokari ya gyara Allah ba ya kyale mu hatta ya miza khabisa min tayyib sai Allah ya rarrabe waɗanda ba na kwarai ba ya shi su daban min at daga mutanen kwarai kuma ma kana Allahu lidila akwa ala gaibi Allah bai kasance yana leƙar da ku ga abin da ya shahi gaibi ba wato Allah subhanahu wata'ala bai kasance yana sanar da ku abin da ya shahi gaibi ba wai ba da koyi Allah ka gwada ma ya ce mugu muguna Wani ba na ƙware na ba ba da Allah zai gwada muku ba tona mai asiri yake in bai bari ba sai Allah ya tona mai asiri an gane mugu wanda duk an mugu sai Allah ya tona mai asiri an gane shi jama'a ku kyautace halayenku ku kyautace halayenku fa aminu billahi ku yi ku ci gaba diba wayarka ita ta ashe ba ta eh fa aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah kuma da manzanninsa wa in tuminu idan kuka kyautace imanin ku wa in tuminu wa tattaku falakun ajrun azim idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah abinda ake ce matsoron Allah wato yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala koye da bayane wato yi mai da'a da nisan ta sabo ne shi aka ce matsoron Allah to idan kun kai wannan falakon ajira azimin kuna da lada mai girma abubuwa da yawa ya kamata mu yi magana akan su amma mu fara yin magana akan sha'anin azumin ramadana yana matsowa azumin ramadana yana matsawa akwai abubuwa da yawa da aka so a huskanta cikin ramadana Allah ya ce ah, kutiba alaikum ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaikum siyam kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la’allakun tattakun wato Allah ya ce ya ayyuhal na amonu ya ku bayan Allah yadda suka yi imani Ku kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku ya azumi jama'a abinda ake ce ma azumi abubuwa da yawa ne na farko dai hankuri ku yi hankuri hankuri shi azumi kuna jin a hadisi ya ce mai shaharar sabri wata hankuri to abin da ake so ga mai azumi ya yi hankuri mai azumi bai faɗa. mai azumi bai fada annabi ya ce idan kana ɗauke da azumi wani mutum ya ɓace ka kakkarama faƙul in ni sa'imun in ni sa'imun ka ce mai ni azumi ne kai mai azumi bai ɓace-ɓace ku lura azumi na tahi an hana ɓace-ɓace cikin azumi kuma ba a son haɗa cikin azumi zalunci koyo shi bai da kyau cikin azumi ba a so ne sannan abin da ya kamata ku sani da daddare lokacin da an ka ɗauki an ka yi sahur an ka ci abinci an ka sha ruwa to an ɗauki azumi kenan mutum bai saduwa da iyali ne kuma kowargi da su ba ya yi mutum bai saduwa da iyali ne ya ɗauki azumi kuma kowargi da mata ta bai yi har sai in marice ya yi buɗe baki azumi ya ƙare to wannan tsakani ne da iyali ne wannan daban mutum ba ya ce abinci da rana in mutum ya ɗauki azumi bai ce abinci da rana mutum bai sha abin sha da rana duka wannan suna cikin haƙoƙin azumi kusan da wannan idan kun ɗauki azumi Allah ya wajabta muku azumi ku tsare wa'annan ka'idodi za ku ga alheri duk wanda azumin Ramadana ya shigo ya dauki azumi yayi sallah da daddare akwai sallah da ake ce sallah asham da daddare duk wanda ya ɗauki azumi cikin ku ya rika zuwa masallaci yayi sallar magriba yayi sallah isha'i ayi sallah asham da shi za ku samu alheri kwarai in kun kai wannan za ku samu alheri gona za ta yi kyau in ma makiyayi kake shanu Allah zai tsare su ya hana kowane mugu ya taba su idan ka tsare ibadar Allah Allah zai tsare maka shanunka kuma ya baka taimako ne su haihu masu ciki su haihu kuma su haihu abin kwarai idan ma ba makiyayi kake ba makiyayin gida na kai to Allah zai sa maka albarka in kai dan kasuwa ne ka tsare azumin ka da kyau Allah zai sa maka albarka kuma idan ma ba ka da lahiya ka ɗauki azumi Allah zai baka lahiya annabi ya ce sumo tasihhu ku ɗauki azumi don ku samu lahiya sumo tasihhu ku ɗauki azumi don ku samu lahiya saboda haka ko lahiya an ba ka da in kana ɗauka azumi da izinin Allah za ka samu sauƙin wannan rashin lahiya naka Allah ya wajabta muku azumi kama ku ci kutiba alal ladina min qablikum kamar wanda ya wajarta ga na gabaninku la'allakum tattaqun don ku kare kanku daga azabobin Allah idan mutum bai da lahiya yawa azumi yana taimaka mai wajen samun sauki da sauran duk abubuwan hitina yawa azumi na kawo sauki gare su jama'a ku dauki azumi idan an ka ce an ga wata ku dauki azumi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi ku ɗauki azumi in an ka ga wata in an ka ba da sanarwa an ka ce an ga wata to ku ɗauki azumi azumi ginshiki ne cikin ginshikan musulunci guda biyar a kada ka yi wasa da azuminka wani mutum ya taho ya ce ma shi ya ga wata ka ta zuwa ajewa ko ka ta zuwa ɗauka azumi ya wuce nan azumi sai hukuma ba da sanarwa ce babban ginshiki na mutum guda bai imai balle ya ɗauko ya kawo maka in kun ji an ba da sanarwa an ga wata ku ɗauki azumi in kun ji an ba da sanarwa an ga wata ƙarshen azumi ku aji annabi ya ce su mu tihi. ku ɗauki azumi saboda an ga wata wato an ba da gani ne wa abdiru tihi. ku ci abinci saboda ganin wata in an ba da sanarwa an ganai to ku yi ƙoƙari ku aji azuminku ku sallah in an ba da sanarwa an ga azumi kakku yi wa an ga wata azumi kakku yi wasa da azuminku ku rike azuminku da kyawu kakku yi wasa da shi azumi ya fi ƙarhin wasa ba a wasa da azumi saboda haka a annabi sallallahu alaihi wasallama ya dibe wata bai gane shi mai ji abdullahi bin umar tara annasul hilala mutane sun yi kallon wata ba su gane ba mutane duka an ka taru ana ta diban wata annabi bai gane ba ya diba bai gane shi ba abubakar ya diba bai gane shi ba umar radiyallahu anhu ya diba bai gane ba usman radiyallahu anhu ya diba bai gane ba ali ibn abi talib bai gane ba duka ar rashiduna kowa bai gane shi ba kuma an ga wata amma wata hikima ce ta Allah sai ya hana ma annabi da sauran bai gani sai dan umar ya zo ya ce ma annabi ni na ga wata dan umar ya zo ya gaya ma annabi shi ya ga wata annabi ya bincika da ya tabbatar da an ganai sai ya ba da umarni sallallahu alaihi wasallam wato ya ba da umarni cewa a sanar da mutane bilalu azin finnasi an yi somo gadar ka ba da sanarwa cikin mutane su ɗauki azumi gobe kun ga sha na azumi sha'ani na babba wanda sai sai manzo Allah ka ba da sanawa a ɗauka zamani yana nan shi ɗaya ka ba da sanawa a ɗauka yanzu bai nan hukuma wadda annan madadi ne ita ka ba da sanawa a ga wata kakku yi a ɗauki azumi kakku yi wasa da azuminku ku kula da azumin ku yi wasa da azumi ne yana gane kure ne in kuka diba za ku ga wasu cikinku wasu za ku gan malamai ne amma saboda wasar da suka yi ga azumi za ku ga abincin gidansu ma ana batun buwayarsu Allah fa ‘yan kattaba ginshiki guda cikin ginshikan musulunci sai ya bayyana maka sai ka gane kurenka saboda haka jama'a ku bar wasa da azuminku ku riƙe azuminku da kyau lokacin da an ka kai ƙarshen azumi annabi bai ga wata ba duk sa gana shi ba su gani ba sai annabi ya ce a ci gaba da azumi gobe talatin ga wata kuma a ɗauki azumi don ba a gane ba 29 yau sai da aka ɗauka rana ta yi rana ta yi zawali a ba a yi kira a zuhur ba sai ga wasu mutane sun zo daga ƙauye sai suka tambaya annabi azumi kuka suka ce eh ce eh azumi muka sai suka ce amujiya da mareci mun mun ga wata annabi ya bincika ya tabbatar da gaskiyarsu sun ganai sai annabi ya ce duka kowa ya aji azumi ne gobe gobe ya Allah ya kai mana da lahiya a waye gari da sa'a su sai su sallar idi jama'a kun ga wata hikima ce ta Allah ya hana mu annabi ganin watan ga ya bari wani wasu kawaya daji can sun ka ganai to a musulunci kowa na da tashi kima da mutanen birni da mutanen ƙauye da manyan mutane da ƙananan mutane kowa na da tashi daraja wurin Allah to abin da nika so ku lura da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce an ga watan ga annabi bai yi kyamar waɗanda ƙauyawan ba amma wa cikin sahabbai ne babu mai izini ya bada ya bada sanawa ya ce an ga wata sai da an ka kawo ga annabi to haka sha'anin wata yake 'yan kun ka ji an bada sanawa an ka ce an gani to ku ɗauka in kun ka ji an ba da sanarwa an ce an gani ƙarshen azumi to ku aji. shi watan ramadana wata ne mai daraja kuma ku girmama shi ku ga abin mamaki idan ka sayan azumin ramadana ka bar wasu abubuwa da baka yi ba to kula da shi bana da kyau ka gani za ka ga abin mamaki cikin watan azumin da kuma ƙarshen watan azumin za ka ga ayyuka alherun da za su same ka daga Allah ku tsare azuminku da kyawu sannan cikin azumin ramadana shi watan ramadana wata ne wa sharu musa'ada wata ne na taimako kamar wada hadisi ya ambata sharu musa'ada wata ne na taimako ku taimaki junanku kai ka sani san mutanen da kake tare da su ka san wani kullum bai da abinci sai ya bido shi to in Allah ya taimake ku ku taimaki ƴan uwanku ta kwana ku taimaki maƙwabtanku na biyu ku taimaki sauran jama'a duk da kuka iyawa ku zan masu nasiha ku zan masu hankuri ku zan masu ladabi ga shari'a Allah subhanahu Ta'ala ya bada abubuwan da ya kaso ga azumi da watan da ba azumi ba وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإدت للمتقين وإن أبوه da muka faɗa na alheri ku yi ƙoƙari da waɗanda ma bamu mu ambata ba ku sadar da zumunta ku da 'yan uwanku ku bayyanki zumunta dan uwanka ko kayayyina na kana musulmi kakka yanke zumunta da shi ba kai ka kullata ba Allah ya kullata kuma shine amara ko an tusala an tusala bainakum shi ya umarce ku ku sada zumunta nan tsakaninku to ku yi hankuri da junanku kuma ku taimaki junanku kuma ku sada zumunta da junanku ku san da sani ko baka yi hankuri da dan uwanka ba sai ka hankuri da dan uwani zuciyarka ba ka zama kai ɗai zuciyarka ba ka zama kai ɗai dole ka zanna tare da wani to Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin ku yi gaggawa ga yin ayyuka waɗanda ke samar da gafara daga Allah zuwa gare ku ayyuka alheri waɗanda duk kun ka sani ku yi kokari ku yi gaggawa ku yi su ayyuka alheri magfiratin wasari'u ila magabiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ard ku yi gaggara ku yi ayyuka waɗanda za su kai ku aljanna ita aljannan nan faɗinta sama bakwai da ƙasa in an sadar da su ko iddal lil muttaqina an yi tanadin ta ga masu takawa jama'a cikin ayyuka alheri da aka sa a yi gaggawa da su wato abubuwan duk da ka cutar da mutane a kauce musu abubuwa dunkule duk waɗanda ka umarnin mutane a taimake su da su ku ba ku gani a wani hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam karuwa ba ta da sana'a sai karuwanci ta yi wani aiki na alheri guda hiya ta kari ta dawo daga yawon karuwancin da ta biyo daji sai ta ji kishirwa tana kawowa ga rijiya sai ta shiga cikin rijiyar ta sha ruwa ta hito tana hitowa sai ta ga kare kare ya zo yana kewayen rijiya yana hidda harshe irin hidda harshen nan da kunka ga kare na yi sai ta ce babu shakka karin ga ya ji irin kishirwar da na ji a ɗazu sai ta shiga rijiya da wani abu da ake ce mahoffi kamar saf yake kamar safa ta ƙawa yake ta shiga cikin rijiya ta ɗebo ruwa gare ta cije ga baki san ya to tabba karen nan ya sha Allah ya ce duk karuwancin da ta yi ya gafarta mata yanzu tana aljanna kakka yana aikin alheri la ta ran na mina ma'arufi shai'a kakka walaƙanta wani abu komi karanci ne na alheri walau an tarka a kaka bi wajen ɗalikin ko ka gamu da ɗan uwanka ka saka mai huska kuna gaisawa kana nuna mai bushasha ga kumatunka wanga aikin alheri na ko ka sa wasu kinka rijiya yana ɗiba bakin rijiya sai ka gama cikawa ka mai da wasu kinka ka ɗebo ka kama mai ya cika bokiti ne annabi ya ce ko wannan kakka walakanta ku bar walakanta ayyuka alheri mu dinga da kuwa gani ba mu san aikin da zai kai mu aljanna ba Allah shi ya san shi ayyuka alheri da yawa amma kowa da aiki na da kai shi aljanna ku ji wannan karuwa ruwa da ta ɗebo ga safa ta cije ga baki su sun haka ta aljanna wani mutum ya biyo wani ya biyo wata hanya irin hanyoyin ga na ƙauye akwai wani gumbi geha hanya ɗan mutum ya ɗan sake hanya ya biyo gehe ne sai ya riƙe mai riga mutumin na biyowa sai gumbin na ya rike riga sai sai ya ɗebe ya wuce bayan ya wuce sai ya yi tunani sai ya dawo ya ce wallahi zan gusar da gumbin ga daga gehe hanya don kai ya koma cutar da musulmi ya kalle kai gumbin nan ya kai ta nesa ga yaya ya suwa annabi ya ce na gane da ido na yana ta yi ta kalle fil janna yana ta cikin aljanna kuma annabi ya faɗi ya faɗi dalili yace bi shajaratin ha. saboda wani icce da ya katse fi zari ki geya hanya kana ta ubin nasa ta kasance tana cuta mutane wannan icce ɗaya da ya kalle ya jefar annabi ya ce lalle ya gane da ido ne yana taya cikin aljanna ya zama ɗan aljanna jama'a la ta haƙiran na mina ma'arufi shay'an kakka walakanta komi na alheri ku yi duk abin da kuka kai sheri abba a so ga mutane ku bar kulla ma yan uwanku sheri ku bar cutar yan uwanku ku yi alheri ku yi alheri sai Allah ya bashi alheri Allah ya ce wannan aljanna da yake cewa ai gaggawa gare ta wa idan lil muttaqina ai ta na jinta ga masu takawa alladina yunfiquna alladina yunfiquna bis-sawaa والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والآذين عن الناس والله يحب المحسنين أي الله وإن أما سنك وما سورة الله الذين ينفقون في السراء وإن لك إيبا أبدا الله يملك مسلوكة أكثر وداتا سد أنا سامو kun ga kamar yanzu nan ƙauye misali manoma su lokacin da asar ra'ina su lokacin da kaka ta yi eh, to bayan Allah na kwarai suna cewa lokacin kaka wadda ra'ayi da kuma lokacin da ba na kaka ba sadda ma babu abin abin da sun ka samu suna ɗiba su baya wannan yana cikin ayyukan da Allah ka so cikin azumi da lokacin da ba azumi ba ƴan uwa musulmi ku rika cewa na farko ku ciyar da iyalinku ku ciyar da uwayenku duk wanda da uwaye wayanda suke sun kwana biyu to wajibi na ya ba su abinci wanda duk da uwaye wayanda sun kwana biyu sun fara tsuwa wajibi na ya ciyar da su matasa kin kun san abin da kuke yi ba daidai na ba kuna barin uwayenku da yunwa shin kun san shirka ta kuka yi kuma sare ta za ku yi nan gaba duk wanda bai girmama baba ne ba bai girmama uwa ce ba shibka ta yi wa to nan gaba haitowa za ta yi ɗiyanka kai ma haihuwa za ka yi wadda kai sai an yi ma duk wadda kai sai an yi ma kuma kuna ganin zamanin ga ƙara canzawa ya kai shekara goma da sun ka wuce tarbiyya ba daidai take da yanzu ba abubuwa sun ƙara lalacewa abubuwa ta canzawa suka yi to za a kai lokacin da yi wannan canzawa za ku ga abin da kun ka matasa ku lura da abin da muka gaya muku ku lura da haƙƙin uwayenku ku girmama uwayenku babu abin da ya sa kowane dattijo kowane mutum ka son ya haihu sai don in ya girma ɗaya ne su taimake shi ba ku ji wannan aidan tsuwa da aka bi daɗiya ba ku ji annabi zakariya ba rabbi inni wa hana binne. minni qala rabbi inni wa hana al'adamu minni wa ta'ala ar-ra'du shayban wa lam aqum wa lam aqum rabbi annabi zakariya alaihi salam yana yaro komi yana iyi da kai ne to yanzu ya tsuha qala rabbi ni wa hana al'azmu ya ce, Allah ni ƙasa na sun yi rauni don in ka kai wani lokaci ba ka yi wani aiki shi yasa kowa ganin da kuɗi a ga dattijo ga wanda ya kwana biyu bai yi wa? don da ƙarfi aka fi da su a ayina ya ce to rabbi ni wa hana al'adama ya Allah ni ƙasa na sun yi rauni wasu alar ra'asu shai ba kaina ya huru da hurhura ko ina kaina ya cika da hurhura wasu alar ra'asu walam akun bi du'a ika rabbi shaqiya Allah tun dori ban taba zama mara marasha arziki da roƙonka ba Allah ban taba roƙonka wani abu baka bani ba to mi kaka so yanzu da tijo ce. wa inni tibtul mawali min wara وكانت امرأتي وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر إتيا يا سيدي يا الله نايروني أما wala ما أكون بدعائك aika شكيا وإني خبت موالي من mawaliya Allah yana jin tsoron wa'anda za su gade ni bayan wucewa ta kun san in ka kai wani lokaci kana tunanin ka samu yaro wanda zai dan kama maka matsalar lalurorin rayuwa Ya ce to in ne to mawali min wara'i kuma ya Allah wa kana timra'ati a kira ta ba ta haihuwa kuma wa kana timra'ati a kira fa hablu min ladunka waliya Allah to ina roƙonka tunda na tsuwa ka bani mai gado fa hablu min ladunka waliyan ka bani mai gado daga wurinka ya risa ne ya risa ne ya risa na aliya kuma waje alhoron da ya rasiya ke allah rukunka na kai ka bani mai gado ya risa ne wanda zai gade ni, waya risa mai na aliya kuma shi gado daga gidan annabi Yakubu kuma alihi salatu Allah kuma ɗan da zaka bani ka ba ni Allah ka sanya shi ya zama yardar wurinka, ka ba ni ɗana kwarai. don ko an ka da kuma in ba a baka na kwarai ba yana ganin ka ya kauƙali alika yin wata kashi ka to in za ku yi roƙo ku roƙi Allah ɗiya na kwarai kuma ku roƙi Allah ɗiya na kwarai kuma wata azumi wata hankuli na ku yi hankuli da ɗiyanku yaren yanzu ba irin na dana ba na yaren da tsawa aka buga musu yaren yanzu lallaba su aka yi zauna da jiya kai ko don me kai kaza kai ko mista kai kaza lallaba su aka yi na yanzu to ta halin da ku yi gwargwadonwa da kuka iyawa ku yi tarbiyyar ku ku yi hankuri da su lokaci canzawa ya kai amma ku yara na kawo wannan kisar don ku san dalilin da ya sa aka bi ɗauku kowa yana da haihuwa ne don iya kai wani lokaci ya samu mai taimako ko baki ala uwayenku cikin wahala ku dora cin daɗi babu ruwanku wani har aljihu ne ya matsi don rada ya samu kuɗi ya ɗan sau nama sai ya sa cikin aljihu ka uba ne ya gani ka uwa sai ta gani to ku bayyana haka nan ku ba su abinci gwargwaron wanda kuka iya to ciyawa allabi na nufi ƙuna fistar ra'i wadda ra'i to ciyawa wadda ake yi akwai ta wajibi ciyar da uba wanda ya tsuha wajibina ciyar da uwa wadda ta tsuwa wajibina ciyar da matakka komi kurciyarta wajibina ciyar da ɗiyanka yara ƙanana wajibina ciyar da awakinka wajibina ciyar da tumakinka da jakkanka da shanunka wajibina to waɗanga abubuwa bayan Allah na ƙware suna yin su kuma suna yin wajibi suna yin wanda ba wajibi ba suna taimakawa bayan sun ɗauke wajibi suna taimakawa waje ba ka da izinin ka yi kyauta ga wani ba ka ba matanka abincin da za su ci da ɗiyanka to ba ka da izinin ka ba wani kyauta sai ka ɗebe abincinsu abin da ka ɗebe na abinci to abin da ya rage ka ɗiba yi sadaka amma abincin iyali ba ka yi sadaka da shi amma kai ana iya sako maka naka a kawo kwano a aje ma kana je yunwa naka na ka ɗauka ka yi sadaka ya halitta ka kwanar da yawa amma ba ka iya kwanar da matarka da yawa ka yi sadaka da abincinta hmm. ba ka iya kwanar da ɗanka da yawa ka yi sadaka da abinci ne amma dai naka kana iya sadaka shi to ku kula ya ku jama'a wannan cewa, bayan Allah na kwarai in akwai wadata suna cewa. in babu wadata suna Allah ciyawa yi yunfiquna fis sarai wad darra wal kazimin al gaiza kuma suna haɗa wushi yau duk wanda kake zaune tare da shi za ku yi hada wata rana a rika hada hushi kun ga sai ku ga uwa tana hada da ɗanta hmm. su yi hada ku hada na ƙarshe zama wani gudana ya sa uwa ta yi hada da ɗanta wani lokaci sai ku ga uba na hada da ne. wani lokaci ku ga ɗana hada da uba ne zama wuri gudana duk a gama ta a yankuri in dai hada na ko an yi shi a shayi wannan ya wuce za ku ga a mai gari yana faɗa da talakawa ne lokaci na malami yana faɗa da almajiri ne almajiri na faɗa da malami wannan lokaci na kuma gushewa ya kai eh. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito don ya faɗa mana sha'anin azumin ramadana an gwada mai ranar da dare lailatul qadr yake ko da ya hito waje kamin ya ida kawowa wani ya ci wani ana ta kwallon juna bugu faɗa na sahabbai kai faɗa duk inda ana zaune wuri gwada wata rana sai yi sai annabi ya ce na hito ne in gwada muku lailatul kadai. fatala ta fulani wa fulani sai wani da wani sun kai wada sun kai danne warufi sai aka dauke ta kun ga yanzu ba mu san zanta an doke to abin da ya kamata ku sani fada ko cikin gida ko garka yana kawo tsiya fada yana kawo tsiya shi yasa an ka kawo lailatul kadai, an ka gwada ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dauko ya toshe kawo muna ya faɗa mana ranar yana tawowa sai an kai waɗa sai wannan arzikin an ka ɗauke shi an ka bo mana ciyanmu to ku zanka hankuri da ku amma dai ko an yi waɗa ko wani wucin da ka yi da mutum in kun yi waɗa shari'a ta baka kwana uku hmm. kana gamuwa da shi kamar da gaban ka can kar karka ganai da kwana uku sun wuce zuciyar musulmi ta huce saura ta kayi ne hmm. rana ta uku ya shiga yaka ce wani assalamu alaikum amma an baka dama kai ta haushi da shi ka kawo da kai ko kallo ne ba ka sani in yanzu na ga wuri ka tashi duk an baka dama ka rai da kwana uku sun wuce sai shi ka ce wani assalamu alaikum idan baka yi wannan ba kai yadda kan mutu dan wuta ya mutu saboda haka ku lura da irin wannan ba ce ba a yin fada ba fada takan ɗauro a yi shi amma in an ka yi shi to komi wucin da an ka yi an ba mutum kwana uku don haka Allah ya ce wa kaziminar gaiza masu haɗa hushi ku haɗa hushi ku yi hankuri kowa ka zanna tare shi sai ku yin haɗa kowa ka zanna tare shi sai ku yin haɗa wata rana wani mutum ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta gaya mai maganganu masu zahi sai sahabbai sun kayato da buloli za su ba shi kashi sai annabi ya tare su yace dan mi za su buge su ce dan mi zai ci maka mutunci gaba gare mu yace ba shi ya kabila <laughs> yace abin nan sahibul haqqi lahu maqala wanda duk adda haƙi yana da mashi magana ba shi ne ne ci ban biya shi ba annabi ya ce ba bashin raƙumi ne guda an sa lokaci yau ya to da dabbashin raƙumi ne annabi bai samu ba yace in wata gare ku ku biya min bashi <laughs> ku ba ku biya shi raƙumi guda na ara gare shi sai wani ya tambayi ni a raƙumi a annabi ya faɗi yadda ya bincika raƙuma ne duka bai ga iri ne ba yadda ya ce duk inda annan sun yi shi girma yake to ai mutumin da ya alheri wanda aka ara makarami ya biya da babba gaskiya sai ka kawo mai babban an ka kawo mai an sa ya diba ya ga yayi nashi yayi tawa annabi abdu ta alheri sai hankuri da mu Allah shi muka kaza yayi tabo kun gani da annabi na yayi hada amma da annabi ya san zama da ka kawo hada sai annabi ya ce a biya shi da biya mai kyau an ka biya shi bai daga ba sai da ya ce ba annabi da ya ce ba annabi sai annabi ya ce a kiro nan da sun ka ce su baya kashi an ka kiro su ya ce maimaita abin da ka faɗi gaba gare su ya maimaita ya ce kun ji abin da ya faɗi sai sun ka ce wallahi duk mun ji mana so ne ya ce to don shi na ce ku taho don ɗazu kun ce kuna ƙiyayya da shi saboda ya gaya min magana mai zahi to yanzu tun ne ya mai kyau to ku ji a gabaki ne don ku ɗebe damuwar da kuke da ita game da shi kun gani haka zamantakewa yake ku yi hankuri ku haɗa hushi wallahi zama in kace ba ka hankuri gwamro za ka mutuwa kaji gwamro za ka mutuwa ba ka samun mata don duk matan ga da ka gani dukansu ko dukkan mutunci gare su babu wanda ba ta da cin mutunci illa dai wata tahi wata dama wata tahi wata dama amma dukkan su kowace kai wasa yanzu tana kai ka ƙasa da cin mutunci to kowan ku yace shi hankuri wal kadimi na gaiza wal afina anin nas masu yahiya mu mutane ku zan masu yahiya ku zan masu yawan yahiya ga 'yan uwanku kowa kake in kana tare da mutane wata rana sai ayi malai tabbas in dai kana tare da mutane wata rana sai ayi malai to ku ta hankuri ga abubuwan da kuke yi ku sa hankuri da abubuwan da aka yi muku wal na anin nas ya yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa sannan ku masu kyautatawa ku masu kyautatawa abinda aka ce ma kyautatawa an ta abu da Allah ka annaka tara wa in lam takun tarahu fa ka bautawa Allah kamar gashi kana gani nai idan ka san kai baka ganin Allah ka sani shi Allah yana ganin ka to sannan akwai kyautatawa ta zamantakewa tsakaninku da abokan zamanku ku zan masu kyautatawa wannan duk abubuwa ana so a yi su cikin azumi da lokacin da ba azumi ba kuma Allah ya ci gaba wallazina wallazina idza ba'alu ba'ijatan aw an anbuzahum zakarullah ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون كما الله يكي يا الله نقري mutane na ƙwarewar ladina ya zafa a rufa ya shata wa'anda suke yin so aikata alfasha duk abin da babban zunubi shi aka ce ma alfasha kun ga shan taba sigari alfasha na shaƙe babban alfasha ne da zina alfasha ce mm. sata alfasha ce duk waɗanda layin su guda duniya ba ayyuka to bayan Allah na kwarai wayanda in sun ka aikata irin waɗanga abubuwa to na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum haka wallahi zalunci kawunan su ya kamata su yi aiki kaza na alheri sai sun kai na ƙasa da shi kun ga sun zalunci kawunan su to zakarullah sai su tuna da Allah wato mutum duk da kowa gani a cikin hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama kadda'un duk ɗaya adama suna kuskure wa khairu qada'ina at amma yayyen masu kuskure masu tuba kowane ɗan adama yana aikata kuskure to mutumin kwarai duk lokacin da ya tuna abin gama da ya kai bai da kyau sai ya tuna da Allah zakarullah fastaghfaru li dhunubihim sai su tuna da Allah sai ta istighfari ga zunubansu saboda ke jaba kun ga hitintunu sun gama ƙasa da yawa yau abubuwa sun caccanza shaye-shaye ya yi yawa cikin ƙasa hmm. waɗanga kurkure suka yi waɗanga shaƙe suka yi hmm. waɗanga hayaƙi suka kunna waɗanga ƙwayoyi suka sha Ta jama'a duk waɗanga abubuwan da kuka gani dukkan su duk abin da ka sa ma yi giya ne wa kullu wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram hadisi ya tabbata kullu muskirin khamrun duk abin da ka sa ma yi giya na wa kullu khamrin haramun duk ko giya haramunta. ita da ma giya Allah ya san ya ce kuma da gangan shi ɗan ya kawo kayan mayan ga duk kayan gari ko gani na shaye-shaye dattijo ya iske ni gida yana game ce malam kai mai addu'a ni ce mai faru ce wallahi babban ɗane ya kai shi makaranta jami'a dan hodiyo bana zai karewa ce ko da ya dawo shi bai san ya dawo ba wai shaƙe an ka bashi ya shaƙa Ya ce yaro na nan an kawo gida yake shi na shigowa kawai ya ci waya ne ya koyi ta bugu ne ce ban yi mai malam ina waɗin jama'a jama'a ku kawo min gudunmawa ya ce wala da ke son ka an sai to kaga kai yace yana can ga can manto da shi da daure yana kwari an kai shi asibitin kwari ma asibitin mahaukata jama'a waɗanga abubuwa kuna ganin su a wasa da mutum ya sha abin da ya kari ne sai ya haukace ku bar shakin nan matasa ku bar shakin nan bai da kyau mm. duk malamin da kun gaji ya ce muku ya halatta ɗan ƙwayan malami ba ku san mashayi na ba sai da ya faɗi hmm. inda bai faɗi ba a gane mashayi na duk malamin da ya ce muku ya halitta ku shaƙa shi ɗan shaƙe na shi ma hmm. sai ya shaƙa ya to shi sai muku ya da hannuwa ina <laughs> a to ne. to jama'a ku mashayan mashakan tsakaninku da Allah kun sani e. kun san abin nan yana canza hankalin mutum to ku yi kokari ku nisance shi ba alheri na ba ba alheri na ba ku ba ku gani sai yaro ya ware zama abin kwarai da ya shaƙen nan sai ka ga ya lalace matasa ku bar shaƙi kuma kun ga irin ɗan asken nan da kuka yi ku bar tsakiyar tsakiya kai ku ne. ku ne da ka sai wani wuri da an gane ka kuwa zai ce ɗan iska kake ku ne. Hmm. ku kare mutuncinku matasa ku kare mutuncinku hmm. kare mutunci wajibi na ba mai son ya shigo cikin mutane ana kyamatai hmm. saboda haka a nisanci duk abubuwa alfasha wayanda duk an ka sani na alfasha na kowane iri ku nisanci abubuwan da suka shahi shaye-shaye da bidan mata da tata da abin da ya kama da shi da sace-sace duk kwa bashi wanda duk ya gaba ya nemi abin da ya kaso bai samu ba ku yi ta yin gabari, Allah zai ba ku duk abin gada kuma ga yana samu na rashin kuɗi da rashin abinci da rashin lahiya da rashin zaman lahiya duk zai himmana duk laihin da mun ka yana Allah ka saka mana da shi saboda haka bayan Allah na kwarai idza fa'alu fahishata aw zalamu amsan zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su tuna da Allah su yi ta istighfari ga Allah ga zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai in ba Allah ba jama'a ku yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah hmm. astaghfirullah ku yi ta yi annabi yana istighfari wannan lafazin na istighfari annabi an rawaito yana yi ne Allahumma gafirli hmm. Allahumma gafirli Qur'ani ya ambato shi ya ce bayi ne na ƙwarai wallahu basirun bil ibadi allazina wallahu basirun bil ibadi allazina يقولون ربنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا Hmm. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار wato wallahu basirun bil ibadi Allah yana ne kallon bayi ne na kwarai alladhina yaquluna wa innaka cewa cikin addu'o'in sa rabbana innana amanna ya Allah mu mai imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu mu, qina azaban na ka tsare mana daga azabar wuta kun ga wannan istighfari fa gafir lana Allahumma gafirli hmm. Allahumma gafirli kun ga lafazin Qur'ani kenan na'am istighfarin Qur'ani ka samu ri ka zanna hmm. ka rike tasbihaka in ma gona ka tayi hmm. kai ta istighfari Allahumma gafirli <laughs> Allahumma gafirli in ko dattijo kake awo baka baka bakinka bai bi haka Allahumma gafirli bakinka bai bi haka nan sai ka yi ta Allahumma an ga hirni Allahumma an ga hirni Allahumma an ga hirni Allahumma an ga hirni wato Allahumma gafili kenan kai ta abinka Allahumma an ga hirni Allah ya sa abin da kaka wani da tijo kuma ya sa abin da kaka so hmm. addu'a ta ba ta bukatar larabci imani ta ka bukata lafazin hmm. addu'a bai bukatar iya larabci hmm. imani ya ka bukata astaghfirullah astaghfirullah ko ka to ka zanna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai ta abin ka. Allah ya san abin da kaka nihi wai ya gafarta ma zunubinka to kai anna Allah Allah na nan kula da kai Allah ya ce wallahu basirun bil ibadi Allah yana ne yana kallon wa'annan bayi wa'anda ka irin wannan istighfari to ku rika ku yawaita istighfari ya ku jama'a ku yawaita istighfari kuma ku yawaita istighfari kuma ku yawaita tasbihi a cikin hadisi sahihi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum bisa huskar kasa wanda ya ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah ba ce duk zunubin da ya duniya an gafarta Allahu akbar ina kuke matasa wayanda kai bada su yi aure na sa abin aure zunubi na hana muku abin aure to annabi ya ce matafa ku saurara da kyau ku ji annabi ya ce duk wanda ya rike wannan zikirin la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billah duk zunubin da ya an gafarta mu to mi kaka zato in Allah ya taimake ka rike ta zuwa ka kai shi sau dubu ga yini hmm. an yi Allah ya so ba ka daɗewa kaka samun hilin da za ka yi gina ba ko gidanku ba hili Allah bai baka insha Allah ya ko baka kuɗi ka yi irin ɗan gidanka irin gidajen gada kowa gani bakin gani ka yi abin ka kuma ya baka mata kuma ya baka abin da zaka ci abinci koyo shi duk wahalar gada kowa ganin mana yi zunubi na daga malamanku zuwa almajiran zuwa almajiranku daga masu kuɗinku zuwa talakawanku daga masu mulkinku zuwa wanda aka mulki duwa halaga da kun ka gane mu cikin ta cikin ƙasar ga zunubi na tabbas Allah baya zalunci tabbas ya ce wa ma asabakum min musibatin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum فبما كذبت أيديكم ويعفو عن كثير ya وما أصابكم ma asabakum min musiba duk abin da ya same دي na أقول jama'a nan dai duniya akwai wata babba talauci babu Allah kana ji kana gani a tsaye zuwa maɗiyar ka miji ba a faɗa ma ba sai talauci sai talauci kana ji kana gani a tsaye suwa maɗiyar kamiji ba waɗa ma ba ka to kai ka to wa so to ka an ka haka zai sa wanke miji ba ko har abin ta cika an fada ma ni kai ka yi to ni ka yi baka da komi to babu masiba kamar talauci to zunubi na ya sa talaucin nan duk talaucin ga kun ga ya mana yawa zunubi na ko kana ta tarihi saba annabi wanda sun kai talauci kwarai can harko lokacin da suka musulunta dukkan sun zama su kuɗi wanda ya kowa talauci suna na Abu Huraira Gwamna Madina na Gwamna Madina ya zama Allah hoto ai malam in dai kai rike istighfari kana yawaitawa kana yawaitawa malam duk abinda kaka so Allah na baka saboda haka ku yawaita istighfari da tuba ga Allah subhanahu wataala ku yawaita kuma tasbihin nan da kun jiya. wancan tasbihi da na faɗi idan yayi maka nauyi na san kana iya kai subhanallah subhanallah subhanallah na san kana iya idan ka ce subhanallah sau ɗaya an baka lada goma in ka ce subhanallah sau ɗari an baka lada dubu idan Allah ya taimake ka ka karanta subhanallah subhanallah so goma. to ran nan ko dan shedan kace kana kwana ga hotacce ya Allah ya so a dai ce shedan ya haife ka a ce dai shedan ya haife ka Allah so da nan kana kwana ga hotacce na abu muku wannan magana na kama da annabi ya faɗa cikin wani hadisi da bai ko wadi abin nan ah, eh, tazi dubu ɗari ba ma lada dubu ɗari bai ko mace ta ba saboda haka hasa bai sun ka ce in ko haka nan na ya lalla, babu mai halaka la ya haliku alallahi illa haliku ce gaskiya ne ai shedan naka hana ku ai yanzu in kai rike tazwaka cikin minti 20 kana cewa subhanallahi so 112 cikin minti 20 so 112 kana yanzu amma yanzu shedan na bari muna dagawa daga nan wani kowa ya shiga shiga latai to tunatar da ku makai ku rike waɗanga abubuwa tsakaninku da Allah zai taimake ku mu abinda muka so mu ga kowa da kowa Allah ya taimaka ya samu sauƙin rayuwa ka ci abinci mai daɗi ka sha abin sha mai daɗi ka samu katiwa mai kyau ka kwanta gidanka ka sa takalmi masu kyau ka sa riga mai kyau ka sa kuɗi aljihun dama ka sa aljihun a wani ayye <laughs> to kama yi gafari da tasbihi kama yi gafari da tasbihi in kana iyawa ka gama da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wani ya ce zan maka salati da yawa ya rasulullah ya ce izan fahan hammuka Allahu akbar in ko lalle za ka yi min salati mai yawa hmm. kai ku duk damuwa ka Allah da maka ba gani Allahu akbar duk damuwar da kake da ita Allah zai kore maka ita ka samu ri ka zanna ka dibi salati wanda ya kowane sauki Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim zuwa karshe dibi wanda kaka yi da yawa wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wanda ya faɗa wannan yayi salati guda in nace sallallahu alaihi wa sallam nayi salati guda ladan mu guda Allah ladan mu guda salati kai salati ne wanda da ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim sau uku Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim manzo Allah ya ce an ba shi gida cikin aljanna kuma Allah ya mai salati goma jama'a rabkana mun kai akwai kaya kwarai wanda muka iya ɗebowa duk muna iya kai gare su mu ɗebo amma mun rabkana shi yasa kuwa ganin duk waɗanga abubuwa mun rasa kwanciyar hankali cikin gidajenmu mun rasa kwanciyar hankali gonakinmu cikin tahiya cikin gari da wajen gari duk mun rasa kwanciyar hankali saboda mun raukara mm. jama'a ku rike ibadar Allah da kyau kamar wanda Allah ya umarce ku gurgudun wanda kuka iyawa Allah subhanahu ta'ala zai biya ku mm. Allah zai biya ku duk wanda ya abin da ya kamata to Allah subhanahu ta'ala zai taimake shi Allah ya ce من عمل صالحا من ذكر او من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنهينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جماعة إيه وأنا أيوكا لكونك جماعة أما كان عليه كيوي كاسا الله يا يا ركوي الله يا شي من عمل صالحا دون دي أي كي نقوي من ذكر أو أنسى تكي ماذا قوماتا الله يتي وهو مؤمن ينام إيماني wala nahu yannahu ayatan ba. Allah yace يا رنتي da Allah sai ya bashi rayuwa mai ya rantse da Allah sai ya ba shi rayuwa mai daɗi ya ci daɗi wanda manya ka cin daɗi shi masu ya ci inda ya yi aiki na ƙwarai wala na jaziyar na hun ajiyar hun da ne maka ni ma'amalu kuma wallahi za mu saka musu da sakamakon aikinsu lahira abin nan da hiyar da abin da suka aikata nan duniya mu ba su ci daɗi lahiya hmm. amma kana wasa da addini ga ka ga kawalakanci yan uwanka ma ba su ganin mutuncin ka ba matasa ku rike addinin ku da kyawu ku rike addinin ku da kyawu ka sai tasbaha yanzu ka rike kai ta subhanallah subhanallah subhan ita ya sai sun ce maka ba ka ci kyale su in ka gaji kai ta Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam in ka gaje kai tayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai sai barka gani duk mai dariya ka barka gani sai ya zo ga kakkafa da ni Allah ya so sai ya zo ga kakkafa da Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe Allah shi hada mu aljanna kamar wanda ya hada mu da ku a wannan wuri amin Allah shi hada mu aljanna wallahi gaibu samawati wallahi gaibu samawati wallahi ardu وإليه يرجع الأمر كله wa وتوكل alayhi وما ربك بغافل عما تعملون wallahi gaibin samawati wal ardi gaibin sama da gaibin kasa don Allah ne saboda haka abinda muka koyi da wanda muka bayyana Allah fa ya sani mu masu wa'azin da naku da kowa gani da ku din ga masu sauraron mu duk abinda muka koyi Allah ya sani in muna gyarawa mu gyara ya san ko ni wallahi gaibin samawati wal ardi kuma wa ilayhi yurja al amru kullu kuma wuri ne aka mai da al'amari duka ya sa abin da muka yi kuma shi za a kawo makara shi a alkaliya na kiyama alkali ya san ka kuma a kawo mai kai ba ka iya ɓoye mai wa ilaihi yurja'u al-amru kullu saboda haka fa abudu wa Allah shi kadai wa tawakkal alaihi kuma ka dogara ga Allah shi kadai wa ma rabbuka bighafina amma ta'maluna Allah ubangijinka bai kana ga abin da kuke aikata da haka duk abin da muka yi Allah ya sani Allah da albarka sunayenka Allah kai mana rangwami amin Allah kai mana rangwami amin Allah kai mana rangwami amin Allah ka rangwanta mana amin Allah ka rangwanta mana amin Allah ka gafarta mana amin Allah ka yahe mana amin Allah ka samu yake kyawun ƙarshe amin Allah yadda ka tara mu daga Allah ka tara mu aljanna amin hada mu aljanna tare da mutanen tungar rai amin na matattu da masu rai gaba da Allah ka hada mu aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam